This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe a kan intanet wato a voahausa.com masu hauri assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci na ranar 14 ga watan agustan shekarar 2015 Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da sahabu Aliyu Imam a cikin shirinmu wanda ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka yana Habana inda ya jagoranci bikin makala tutar Amurka a ofishin jakadancin amurka da aka sake budewa bayan shekaru 54 da katse hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu. amurkan kuma ta ce za ta binciki rahotanni da suke cewa mayakan kungiyar isis sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa kayan kurdawa a iraki a farkon wannan mako a china hukumomin kasa suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe da suka auku ranar laraba a wani wurin adana kayayyaki a birnin tianjin To a Najeriya kuwa masana harkar tsaro na ci gaba da tsokaci game da wa'adin watanni uku da shugaban kasar Muhammadu Buhari baiwa manyan hafsoshin sojin kasar na su kawo ƙarshen kungiyar Boko Haram. Ni da na ji labarin ma gaskiya sai na ɗan yi mamaki saboda kamar ya tsawaita. Za ku ji dalilinsa sannan a ci gaba da kawo muku jiran rahotanni dangane da matakan da jihohin kogin Benue ya ratsa ta cikinsu ke ɗauka. bayan da hukumomin kamaru suka sanar da shirin buɗe dam ɗin ladgo za ku ji ƙarin matakan da jihar benue ta ɗauka sannan kamar kowace juma'a bello habib galadanci na tafi da shirin musulunci amma bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry yana birnin Havana inda ya jagoranci bikin makala tutar Amurka a ofishin jakadancin Amurkan da aka sake budewa a wani mataki da ke sake jaddada ingantuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan katsewar hulɗar jakadanci shekaru hamsin da hudu da suka wuce. A cikin jawabin sa Mr. Kerry ya ce hakika wannan rana ce da ba za a manta da ita ba a tarihi ranar da za a kawar da tsoffin shingaye a duba sabbin hanyoyin ci gaban dangantaka. sakataren harkokin wajen na amurka ya lura cewa shine sakataren harkokin wajen amurka na farko da zai ziyarci cuba tun shekara ta 1945 kerry ya ce ji yake kamar yana gida a ofishin jakadancin amurka a cuba ya ce bikin da ake yi yau juma'a ya biyo bayan matakan bajintar da shugaba barack obama da takwaran aikinsa na cuba raul castro suka sake ɗauka na sake maido da hulɗar jakadanci da aka katse a tsakiyar gabar zaman doya da manja tsakanin amurka da tsohuwar tarayyar soviet kamin sakatare kerry ya gabatar jawabinsa sai da aka karrama tsoffin sojojin kundumbalan amurka su uku da suka manyanta waɗanda su ne suka sauke tutar amurka cikin watan janairu 1961 lokacin da aka rufe ofishin jakadancin an zaɓe su su sake halartar bikin sake makala tutar a yau ɗin cikin wanda suka raka mr kerry har da wakilan majalisar dokokin amurka da kuma manyan jami'an harkokin diflomasiyya. To Amurka ta ce za ta binciki rahotannin da suke cewa mayakan ISIS sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa kai na kurdawa a Iraki a farkon wannan mako kamar yadda jami'an kasar Jamus suka yi bayani. Ma'aikatar tsaron Jamus wacce take horas da mayakan sa kai na kurdawa da ake kira Peshmerga ta ce kamar mayakan sa kan 60 ne suka samu irin raunuka da suka kamaci waɗanda aka kai wa hari da makamai masu guba a fafatawar da suke yi da mayakan ISIS ranar Laraban nan da ta shige. a kakin majalisar tsaro ta amurka a fadar white house alistair baske ya faɗa jiya alhamis cewa hukumomi a nan washington suna neman karin bayani kan harin mana ya ce muna ci gaba da ɗaukan wannan matakan dukkan sauran zarge-zarge da ake yi na amfani da makamai masu guba da mahimmancin gaske in ji alastair kenan haka ita ma jakajiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya samantha power ta ce amurka tana bincike kan waɗannan zargi wasu jami'an amurka sun ce ta yi kungiyar ta isis ce ta kaddamar da wannan hari kamar yadda jaridar wall street journal ta buga labarin cewa wani jami'in amurka da baya so a bayyana sunansa ya ce hukumomin amurka suna da kwakwarar hujjar cewa gubar da aka yi amfani da ita ana kiranta mustard gas ta turanci kenan da suke zargin mayakan sa kan sun samo ta ne daga siriya sai dai jami'in bai bada wani karin bayani kan hakan ba a china ko kasar sin hukumomin kasar suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe guda biyu a wani wurin adana kayayyaki a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa yayin da ake ci gaba da fargabar ya allah sai ta yi akwai wasu sinadarai masu hadari kusa da inda fashewar ta auku har zuwa yau juma'a akwai wuta tana ci a wurin da fashe-fashen suka auku al'amarin da ya auku a daren laraba a cikin wasu store inda ake adana sinadarai masu hadari a unguwar da galibi masana'antu ne suke wurin a birnin da ke arewa maso gabashin kasar jami'an kasar suka ce adadin waɗanda suka halaka sakamakon fashe-fashen ya haura zuwa hamsin da shida ciki har da 'yan kwana-kwana ɗaya akwai fiye da mutane 700 waɗanda wato waɗanda ake yi wa jinya a asibiti 33 daga cikinsu suna cikin wani mawuyacin hali ba a san ko mutane nawa ne ba a san inda suke ba ha yanzu kuma akwai fargabar cewa yawan waɗanda suka halakan zai iya ƙaruwa kamfanin dillancin labarai na zinhua ya ce an tura wata tawagar sojoji da suka kware ta fuskar nukiliya da sinadarai haɗe da jami'ai daga reshen ofishin hukumar hana yaduwar makaman atomic a beijing zuwa wannan yanki To ana shan labaran ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To Koriya ta Arewa tana musanta zargin cewa ita ce ta dasa na kiyoyi waɗanda suka tashi har suka raunata sojojin Koriya ta kudu su biyu cikin makon jiya. Lamarin da ya ƙara zaman ɗarɗar ta fuskar soja tsakanin makwabtan ƙasashen biyu. a cikin sanarwar da ta bayar a yau juma majalisar tsaro ta ƙasar ta ce hauka ne a yi ma zaton penyon za ta tura sojoji tsallake kan iyaka domin su da nakiyoyi sanarwar ta ci gaba da cewa nakiyoyinta tana amfani da su ne domin kariya ta kara da cewa idan koriya ta arewa tana son ta kai wa koriya ta kudu hari da za mu yi amfani da makamai masu karfi wani bincike na haɗin gwiwa da amurka da koriya ta kudu suka gudanar sun zargi sojojin koriya ta arewa da tsallakowa ba bisa ka'ida ba a cikin koriya ta kudin cikin yankin tudun na tsira suka dasa na kiyoyin ɗaya daga cikin sojojin ya rasa duka kafafunsa ɗayan kuma ya rasa kafa ɗaya ranar hudu ga wannan watan ne na kiyoyin suka tashi kure ta kudu ta kira lamarin da cewa wannan baki ɗaya ya keta shirin kawo ƙarshen yaƙi tsakanin ƙasashen biyu da aka yi a shekarar 1953 jiya Lamis wata kotun soja a pakistan wacce ta gudanar da zamanta cikin sirri ta yanke wa wasu mutane shida hukuncin kisa bayan da ta same su da hannu a wani harin da taliban ta kai bara kan wata makarantar da sojoji suke tafiyar da ita sa kashe yara 'yan makaranta 134 a birnin peshawar mutanen farar hula ne sun amsa laifin su cewa sun taimaka a 'yan bindigar da suka kai harin cikin watan disamba kamar dai yadda takardar bayanin da sojojin suka fitar sanarwar ta ce waɗanda aka yanke wa hukunci an yi musu adalci a shari'ar inda aka muntata dukkan sharuɗan shari'a tare da samar musu da lauka ba su kariya in ji sanarwar sanarwar ta kuma ƙara da cewa babban hafsan hafsoshin ƙasar ya amince da hukuncin kuma mutanen suna da damar ɗaukaka ƙara a baya bayan nan dai kotun kolin ƙasar ta yanke hukuncin cewa waɗannan kotunan soja da suke zama cikin sirri ayyukansu bai saba doka ba kuma suna iya yankewa farar hula hukuncin kisa a halin da ake ci kuma an saki wani mutum ɗan shekaru 63 da haihuwa a nan amurka wanda kusan rabin shekarunsa yana fursuna jiya lamis ne aka sake shi bayan da aka sami sabbin shaida ta jigidar halitta da aka fi sani da dna da turanci suka nuna cewa sai ta yi ba shi da hannu a kisan wata yarinya yar shekaru 50 da shekaru 15 da haihuwa. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. tabarin fara da najeriya inda masana harkar tsaro ke ci gaba da tsokaci game da wa'adin watanni uku da shugaban kasar muhammadu buhari baiwa manyan hafsoshin sojin kasar da su kawo ƙarshen matsalar tsaro musamman ma ta boko haram da ta addabi kasar captain abdullahi bakoji adamu mai ritaya ya yi mana tsokaci kan wannan wa'adi da shugaban ya ɗiba. Eh, wannan lamarin ai ba wani abin mamaki ba ne mai lalo saboda abu ne wanda ni da na ji labarin ma gaskiya sai na dan yi mamaki saboda islai kamar ya tsawaita sai dai ina ga wata illan shi mai tausayi ne mai son rangwame a jama'a bai son wahalar da su sojoji da kuma sauran al'umma wato kana tunanin kamar wata ukun ya yi tsawo kenan <laughs> eh, ya yi tsawo kare da gaskiya yi tsawo saboda wasu dalilai da zan iya baka a yanzu a lokacin da muke Sierra Leone lokacin da Abbas ke mulki sai ce ya kira shi tactical commandant dinmu wani ana ce masa brigadier general Mikikish Maxwell Kobe lokacin yana colonel hmm. yana kiran sai gaya masa yace ya ba shi 24 hours sojojin Najeriya su kama kasar Freetown wato sawo'i 24 kenan sawo'i 24 su kama cikin Freetown a kori shugaban kasar nan da yi wannan tawayen kuma za ka sha mamaki in ka duba rekod ɗinku za ka gani a wannan lokacin cikin wannan lokacin aka kama saboda ran talata ya ce sannan ran laraba sai ga mun kama gidan shugaban kasa kuma a wannan lokacin abin da zai baka mamaki shine mu asalin troops din a sojojin najeriya muna tsallakin ruwa wanda sai mun tsallaka da ta kaga helikopta ba zai iya ɗaukar manya-manyan makamai ba saboda haka da bai kake tsammani muka shiga cikin garin Freetown da kananan makamai ne wannan da ake cewa ah, mai jigida ana ce mata GPMG sai wannan normal AK47 da kowa ya sani sai wancan FN rifle ɗin. Ba ka mhm. tunani kamar watakila ganin cewa in ka kwatanta da yanayin da misalin da ka bayar wancan kaga kun san inda za ku je ku kama wannan kuma yaƙi ne na sunkuru wanda ba a san inda waɗannan mutane suke ba takamaimai ba ka ganin mabanci eh, ne da yasa aka tsawaita wannan yaƙi wancan ma Mahmud ya lalo yaƙi ne na sunkuru wancan ma domin ne ai cikin garin wata ƙasa ce fa misali don na ce maka town ƙasa ce ta wasu wanda kamar ni ɗin da nake magana da kai a yanzu ko na san duka lungu lungunta ne ban da ilimin gaibin da zan iya gane cewar shin dan tawaye ya makale akan wancan benin a'a dan tawaye ya makale akan wancan bishiyar ba sun iya ganewa ba haka ne kaga za ka iya kiran su kenan shi ba kamar yakin sunkuru to ya kake kallon batun da shugaban kasar chadi wato idris debi ke cewa kada najeriya ta hau teburin wato sasanta da kungiyar boko haram ne eh wallahi ni na yarda da shi ni ma gaskiya ina da wannan tsarin a cikin zuciyata kana kamar abu ne kana kamar an ɗauko hanyar shawo karshen wannan matsala kenan yasa kake ganin akwai ba bukatar sai an hau wani teburin tattaunawa eh shi ban san manufarsa ba gaskiya amma ni misali manufata a nan na cewar kar a hau teburin tattaunawa shi ne misali wannan abu ne fa wanda mutanen nan har ga Allah suka cutar da al'umma da ƙasa baki ɗaya na tsawon shekaru suna cutar da mutane saboda haka ni nake kamar cewar idan har aka ce a yi sulhu to gaskiya an cutar da al'umma saboda haka ni ana wara'ayin a gani na bai da wata ma'ana yin wannan sulhu wai ka dikidin mutuwa mai banka dose soja kun dikidin mutuwa mai banka dose soja don wata ya fitina ita ta mutai soda don wata rigima ita ta mutai soda wai kun da arna akai ko akai kuma da kafin wannan waka kun ji captain abdullahi bakoji adamu ne mai ritaya mana tsokaci kan batun wa'adin da aka yi bawa manyan hafsoshin sojojin najeriya to daga batun tsaro sai na kiyaye aukuwar bala'in ambaliyar ruwa a najeriya inda a ci gaba da kawo muku da jiran rahotannin dangane da matakan da jihohi ke dauka da wato kogin biyu ne ya ratsa ta cikin su bayan da kuma mun kamaru suka sanar da shirin buɗe madatsar ruwan ladgo zainab babaji ta aiko mana da wannan rahoto da za ku ji. biyo bayan gargadi da hukumar agajin gaggawa ta kasa nema ta bayar wa al'ummomin da ke zaune a gefen kogin binuwe bisa hasashen ambaliyar ruwa daga tafkin lagdo a kamaru hukumomi sun fara daukan matakan kauce wa rasa rayuka da dukiyoyi a cewar jami'in nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya abdulsalam muhammad tuni suka fara faɗakar da jama'a da su kauce wa bakin kogin na binuwe fashin da aka nuna ah, ya nuna su wajen jihohi goma sha daya musamman jihohin da suke daga bakin gaban kogin benue da niger abin da ya kama daga sokoto zuwa su taraba zuwa benue zuwa kogi da kuma anambra duk jihohin nan da suke bakin gaban ruwa so akasari su ne dai abin zai shafa kuma wayannan duk ƙauyuka da suke bakin gaban tekun nan duk muna ta musu a faɗakarwa kada su yi kuskura su yi noma ko su ta da wani gini ko su yi shuka ko dai wani abu dai na yau da kullum a gaban ruwan nan saboda idan aka sako ruwa daga kogin labdo daga kamaru dukkan wanda suke da gidaje da suke zaune a ciki a gaban wannan kogin inda hali su nemi guri inda yan uwansu suke ko dangi ko abokai su bar wannan gurin su koma cikin gari zuwa ƙarshen shekaran nan na ɗaya kenan sannan na biyu masunta kada su sake su bari sai ruwa ya kawo sosai sosai sannan ce za su yi so gaskiya karfin ruwan zai iya tafiya da mutum Allah ya kiyaye hmm. sannan na uku manoma in ba su riga sun yi noma ba a gaban ruwan nan kada ma su fara saboda haka kuma masu zuba shara a magudanan ruwa su daina Abdulsalam Muhammad kenan jami'in nema mai kula da shiyar arewa ta tsakiya Shi ma sakataren hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Benue Boniface Ogebe ya ce tuni suka fara fadakarwa a rediyo da harsuna daban-daban don faɗawa al'ummomin da ke ƙananan hukumomin da lamarin ka iya shafa da su tashi. Gwamnan yana so ya nema wurare ne za a mutane nan su tashi wurare nan gara a nema musu wadansu wurare wurin da in ruwa nan ta zo ba zai kai wurin ba. Ruwan da ya wuce nan kwana uku da ya wuce nan ma a cikin makaudiri nan. Hmm. Akwai wuraren da ruwan nan ya barna na kirki ba ne wuraren da ruwa nan zai shafi local government din su ne agatu local government well west makudi local government kuma local government buruku local government katsina ala local government aha da logo logo local government dubu biyu da goma sha biyu da abin ya faru ni na je benue tun kafin abin ya faru har lokacin da aka samu wannan ambaliya din sannan kuma har lokacin da na je mutane suna nan a cikin gidansu don da kwale-kwale waɗansu ake kwasan su ana fitar da su daga gidajensu a wannan karon za ku tabbatar cewa an kwashe mutane kafin ma ruwan nan ya zo eh abin da muna yin kira akwai abinci da waɗansu abubuwan da da wajen mutanen da suka aka aka tara su wurare da suka taru za mu kai abinci na kala-kala mu kai waɗansu abubuwan na gine-ginen da za su yi hmm. da za su waɗannan abu nan za mu kuma mu gaya ma nema don sun gaya mana wai mu ja mu gani in dan abin da ba mu da shi a nuna musu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To madalla a gaida ke Zainab. To dangane da wannan lamari na buɗe damɗin na Ladgo da ke Kamaru da zai kurara zuwa kogin biyu ne barista Abdullahi Ɗanwanka. wanka. wani masanin shari'a a najeriya ya ce babu wata doka ta ƙasa da ƙasa da ta amince a yi haka sai dai akan yi yarjejeniya kamar yadda najeriya da kamaru suka yi babu wani abun da ake illa dai an yarjejeniya ta kawance wacce a turanci ake kira memorandum of understanding tsakanin gwamnatin najeriya da gwamnatin kamaru kuma wannan yarjejeniya abubuwa kusan uku ta magana a kai abubuwan kuma su ne an umarci za a umarci duka waɗanda za su iya Shakuwa da wannan matsala in an buɗe wannan dam da su bar garuruwan da suke ko kuma su matsa kusa da gurin nan kan in an buɗe ruwan su samu wannan matsala in kuma hali ya kama mu a ɗauke su a canza musu gurare ko garuruwa za a yi haka sannan kuma za a inganta harkokin yaɗa labarai da sadarwa tsakanin ita gwamnatin najeriya da gwamnatin kamaru kuma eh, in bukata ta kama za a ƙara wani kawance na musamman tsakanin ƙwararru na ƙasashen guda biyu don shawo kan wannan matsala tun daga lokacin wannan eh, ƙawance kuma za a ƙulla har kama da yau babu wani abin da zai za a kan wannan magana kamar za a iya cewa kenan kamar ta wanke kanta tunda ta sanar da buɗe wannan dam da za ta yi saboda haka ya rage ne ga hukumomin najeriya su ɗauki matakan da ya kamata eh a ce ta wanke kanta ba a ce ta wanke kanta ba domin tun da a wancan karo da aka samu matsala da aka bude dam su kan kansu kasar kamarun ruwa da ambaliyar ruwa ta yi musu barna don akalla kamar da shi kwamishinan eh, harkokin ruwa din da makamashi mr david a tangana kowane ya ce akalla akwai mutane kusan dubu arba'in da suka rasa gidajensu ko gonakin sakamakon wannan ambaliyar da haka tun da gwamnatin kamar ta san abin nan akwai illa ina ga ba da sanarwar za ta buɗe kaɗai da ya wadatar a ce wai ta wanke kanta ba da zai cutar da su mu kuma zai cutar da mu ina shi aha ko ya dace da su. Mm, to amma a shirin da aka yi ai sun amince an amince bangarorin biyu da cewa za su sanar kamar yadda kai bayani a baya. to duk da haka gaskiya akwai bukata ta musamman daga bangaren gwamnatin najeriya a ɗauki mataki na gaggawa kafin gwamnatin kamar ta buɗe wannan dam don ko dai a sake ƙulla sabuwar yarjejeniya ko kuma a duba waccan ta farko a ga wani gyara za a mata don a hana buɗe wannan ruwa ko gwamnatin kamarin a cikin yarjejeniya ɗin a sa ta ɗauki matakin da koda ta buɗe mu ba zai cutar da mu ba lallai akwai wannan bukata mu a ɓangaren mu. kuma da sa abdullahi dan wanka kenan kuka saurara wani masanin shari'a a najeriya to yayin da ake ta shirye-shiryen zaɓe a jamhuriyar niger ko waɗanne irin matakai ƙungiyoyin fararen hula ke ɗauka na ganin an yi zaɓe cikin limana kuma mai sayin hanci muna kawo walkawa gudunmuwa ta horo na cewa da mu kwatanta musu da abin da dokoki suka nuna domin mu muna son komi za a iya a jamhuriyar Nijar a iya cewa kowa ya hoke gaskiya to sai a biyo mu a shirin na dare domin jin cikakkiyar hira amma kafin nan yanzu agogo na cewa wato karfe 4 ne da minti ashirin a jamhuriyar Nijar din wato ɗaya kenan da minti ashirin a nan Washington DC sashin Hausa na murya Amurka kuke sauraro ga shirin na gaba musulunci tushen rayuwa Allahu ya rahamanu ina makomar aƙidar Shehu Usman fodiyo a yammacin Afirka za ku ji a shirin mu na yau uba bai zo ba kazar da ba da nono. Jama'a salamu alaikum. Har yanzu manazarta a yammacin Afirka na kirarin cewa akidun shi Usman dan Fodiyo na nan da rai. Bari mika ku ga wakilin murya Amurka a birnin tare Najeriya Abuja. Nasiru da Hikaya. Dubiyan ba ai ba a kai shi masafa ba. Na ba ta shehu bai shi mayaka ba. Bai taba hada idan da mushriki ba face ya mutu take da na haibar usmanu yan kungiyar yan uwa musulmi da kan gudanar da wannan taro duk shekara na karfafa kidar shehu dan hodiyo da suke ganin mutane da dama sun kauce mata ko da ma a tsohuwar daular Sokoto. Sai dai shugaban shirya taron Dr. Abdullahi Ɗanladi na Jami'ar Ahmadu Bello na da ra'ayin ayyukan shehun musamman ma ta bangaren ilimi na ci gaba da wanzuwa. makarantar shehu har duniya ta nade tana da tasiri a koma ina ba a jami'a ba ko ina a kasuwa a jami'a a ofisoshi ko ina dole tana da tasiri. Ina ma da shugabannin dimokuraɗiyya da sarakunan gargajiya za su raya wasu daga cikin aƙidojin ɗan fodiyon shine jigon zantawa da ɗan ƙungiyar 'yan uwa musulmin Abuja Buhari Bello na Jami'ar Abuja. An yi wani sarki a Zaria lokacin Usman Dan Fodio su lokacin sarakuna ne na addini ba wanda muke da bana yanzu. Zaka ga ya ɗaura igiya ne a kafan shi. Ka gane? Saboda duk wanda yake da wani damuwa in ya zo bakin garka bakin igiyan yana waje shi kuma yana ciki da kaja kaja ka ga ya san to akwai wani mai damuwa sai ya fito ya ji matsalolin ka da sauransu su kaga irin shugabanni da ake da kenan amma an zo an samu targanta da sauransu da mutane suna ɗaukan shugabanci kamar wani fifitawa ne wani daraja ne duk abubuwan da demokradiyya ta ce take so ta fahimtar ma mutane addinan nan gaba ɗaya sun fahimtar da mutane in kai maganan zalunci ne in kai maganan kwato ma dan adam incin kanshi ne zaka ga in ka duba cikin addinin musulunci shi addinin musuluncin kanshi ma Allah ubangiji da kanshi ma yana cewa shi adali ne taron da bisa jagorancin Ibrahim Elzazzaki ya gudana cikin tsatsauran matakin tsaro daga 'yan agajin nan na Horas da kan sanya baƙaƙen kaya kai kace suna koyi ne da 'yan sandan asiri SSS manyan waliyan baban abubakar garba atiku manyan waliyai shehu baban abdu kadiri jelani manyan waliyai shehu baban na maira mubenta na hadaru na atiku wani Shehu ɗan Hodiyo dai da ya kafa daula da ba da tutoci goma sha biyu da ke da sarakunan yanka, hubbarin sana Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya. Nasiru Adamu El Hikaya muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. the america Madalla a gaishe ka Nasiru. Wannan shiri na Musulunci tushen rayuwa yana zuwa ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kamar Allah a gaida bello yanzu kuma ga ibrahim jirmai da wasu daga cikin ra'ayoyin da ku aiko mana ta hanyar email sakon farko ya fito ne daga okasha abdulsalam koko jihar kebbin najeriya wanda ce to manyan hafsoshin sojan najeriya sai ku zage damtse wurin ganin cewa kun fatattaki yan kungiyar boko haram kamar yadda shugaba buhari ya umarce ku da karshe muna roƙon allah ya ba ku nasara akan mayakan boko haram hakika wannan matakin da rundunar sojin saman najeriya ta dauka na kara tura jiragen yaƙi a yankin arewa maso gabas abin ayaba ne da fatan allah ya ba su ikon kakkaɓe wannan annoba ta boko haram daga sade sa'idu daura assalamu alaikum boa hausa hakika umarnin da shugaba buhari ya baiwa rundunar sojin kasar na su kawo karshen 'yan ta'adda cikin watanni uku ya yi daidai kuma mu muna fatan allah ya sa hakan ya tabbata sai dai kuma sojoji su kiyaye domin wani lokacin gaskiya suna wuce gona da iri da ƙarshe muna musu fatan allah ya basu nasara a cikin wannan aiki nasu amin sako daga prince hassan abubakar a jamhuriyar kamaru allah ya sa kiran da rundunar sojin najeriya ta yi wa wasu al'ummar jihohi uku na borno goza da kwandiga da bama ya kai ga kunnuwansu sako daga usaina matar alhaji umar foreba gashuwa da aisha usaini dangote karasuwa hakika matakin da 'yan hamayya ke a jihar kano dangane da gyaran gidan mataimakin gwamna na zunzulutun kuɗi naira miliyan 180 ya yi daidai don kuwa wannan almabazaranci ne daga dukiyar al'umma sako daga sani muhammad chindu unguwar karufin ma madaki a baucin tarayyar najeriya sai kuma sakon malam ya'u adamu bulkacuwa wanda ya ce salamu alaikum biyu hausa gaskiya kwamitin da shugaban najeriya muhammadu buhari ya nada don su taya shi yaƙi ta cin hanci da rashawa da su yi aiki cikin tsoron allah ba tare da son zuciya ba da ƙarshe sai sakon yusuf muhammad gagarawa karamar hukumar gagarawa jihar jigawan najeriya wanda ya ce salamu alaikum biyu hausa don Allah ku gaya hukumar alhazai da masu ruwa da tsaki akan abin da ya shafi aikin hajji a jihar Filato ya kamata su mai dawa maniyyata aikin hajjin shekarar da ta gabata kudaden su tunda Allah bai ba su samun damar zuwa sauke farallin su ba madalla da kai jarmai yanzu ga sahaba ya dawo da labarai a takaice harkokin wajen Amurka John Kerry yana birnin Habana na Cuba inda yake jagorancin bikin makala tutar Amurka a ofishin jakadancinta da aka sake budewa a wani mataki da yake sake jaddada ingantuwar dangantaka tsakanin kasashen biyu bayan katsewar hulɗar jakadanci shekaru 54 da suka wuce. A cikin jawabin sa Mr. Kerry ya ce hakika wannan rana ce da ba za a manta ta ba a tarihi ranar da za a kawar da tsoffin shingaye a duba sabbin hanyoyin ci gaban dangantaka. sakataren harkokin wajen na amurka ya lura cewa shine sakataren harkokin wajen amurka na farko da zai ziyarci cuba tun 1945 amurka ta ce za ta binciki rahotanni da suke cewa mayakan kungiyar isis sun yi amfani da makamai masu guba kan mayakan sa kai na kurdawa a iraki a farkon wannan mako kamar yadda jaman kasar jamus suka yi bayani ma'aikatar tsaron ta jamus wacce take horar da mayakan sa kai na kurdawan da ake kira peshmerga ta ce kamar mayakan sa kan 60 ne suka sami irin raunuka da suka kamaci waɗanda aka kai wa hari da makamai masu guba a fafatawa da suka yi da mayakan isis din a laraban nan da ta shige kakakin majalisar tsaro ta amurka fadar wada alistair bake ya faɗa jiya lamis cewa hukumomi a nan washington suna neman ƙarin bayani kan waɗannan hare-hare a china hukumomin kasar suna ci gaba da gudanar da bincike kan musabbabin wasu manyan fashe-fashe guda biyu a wani wurin adana kayayyaki a birnin tianjin mai tashar jiragen ruwa yayin da ake ci gaba da fargabar ya allah sai ta yiwu akwai wasu sinadarai masu hadari a kusa da inda fashewar ta auku har zuwa yau juma'a akwai wuta tana ci a wurin da fashe-fashen suka aukuwa lamarin da ya auku a daren laraba cikin wasu sto-sto inda ake adana sinadarai masu hadarin gaske a unguwar da galibin masana'antun ne suke wurin a birnin da ke arewa maso gabashin kasar kamar da gai da kai sahabu masu aro duka duka abin da ya suka kenan a cikin shirin namu na yanzu amma kada ku nisa domin ga jamila da sarfilu sun shigo da shirin yau da gobe yanzu a madadin sahaba aliyu imam da wanda ya bada umarni wato daniel sai injinin mr valerich muhammadu Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.